بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل kuma ayoyi da suke nuni akan kaɗaituwar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ayat tana nuna mana Allahu tabaraka wa ta'ala هو الفاعل المختار لما يشاء shine mai aikatawa kuma mai zaben abin da ya gani wannan kafin ya tafi kenan amma in dai gani ya riga ya tafi to babu wani asibitin ido da zai dawo maka da ganinka Haka ji duk wanda ya zama kurma kurma bai zai taba warkewa ba in dai Allah ya ɗauke jin gabaki ɗaya to ba wata kwaya ba wani allura da za a bashi wai ya dawo yana na ci haka zuciya haka hankali idan mutum ya zama mahaukaci Allah ya face hankalin al'afidata da ainihin wato tunani na zuciya da ba wanda ya ce karba Allah yana muku wannan bayani ne don ku san shi kaɗai ya yi muku wannan kuma shi kadai ya zama wajibi ku gode masa amma kash kalilan ma tashkurun ma aqalla shukrukum lillahi ala ma an'ama bihi alaikum godiyar ku ga Allah kadan ce dangane da ni'imar da ya muku bisa Allah ya ce ma aksarun nasi walau farasta min mu'minin cikin Yusuf yawa yawan mutane duk kwadayin da zaka yi ya Muhammadu ba za su imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba da haka ya kuyan uwana wannan ni'ima ta ji da ni'imar gani ba a gane su sai ranar da aka rasa su ba za ka gane ji yana da daɗi ba sai ranar da ka wayi gari ba ka ji ba za ka gane daɗi daɗin gani ba sai ranar da ka samu mushkila ka wayi gari ba ka gani ka gwada wata rana ka ɗan rufe idanka ka ce bari ka je gida ka gwada rufe idanka ka ce bari ka je gida a haka ka ji yadda za ka ji daga nan za ka gane lallai makaho yana haƙuri wanda makaho bai ce buɗe littafin na ya gani ba duk abinda ake karanta na aya ko hadisi makaho bai ce buɗe gani ya ƙaru ba sai dai ya shashafa haka hankali za ka ga mahaukaci akan bola akan jinji a tsakar rana a takalmi ya taka kashi ya taka dauda ya buɗe juji yana ci ya kwanta a cikin kwata ya yi ta kara tsummo kara ya ci tsinke ya ci itace ya ɗauka shi jaki ya sa a baki saboda mai bayi da hankalin da zai mai tamyiz ya bambance masa tsakanin abu mai daɗi da mara daɗi wallahi jama'a hankali ni'ima ne to ba wanda ya muku wannan ni'ima ta hankali in ba Allah ba ta wa ta'ala shine an sha'a lakum ayyuhan nasu bi fadlihi wa rahmatihi as-sam'a alladhi tasma'una bihi wal absara allati tubsiruna biha wal af'ida allati biwasitatiha tafhamuna wa tadhkurun ya ba ku zukata ta wa tudrikun ta dalilin zukatanku kuke fahimta kuke riska abubuwa inda dan adam zai yi tadabburi da tunani akan wannan ni'imomi lahtada ila alhaq da ya shiri zuwa ga gaskiya da kuma ya da kuma ya yi imani da annal khaliq li hadhihi alhawas wanda ya halarci waɗannan organs waɗannan sasanni na jikin ɗan adam da yake ji da gani da tunani to shine Allah alwahid alqahhar sai dai yawan yawan mutane illa man asama Allah ko illa man asama Allah sai wanda Allah ya kare da yawan mutane ba sa gode wa Allah walakin na aksaran nasi la shukuru ko kalilan ma tashkuruna qalilu shukri lillahi ta'ala kadan ne a cikin ku suke yi wa Allah godiya akan waɗannan anni'amil jalila manya-manyan ni'imomi da yawa Allah yakan ce da yawan ku ba ku yi wa Allah godiya ko da yawan ku ba ku yin imani saboda malamai suka ce ai aksarun nasu bi hadin haya kafirun bi Allah ai waɗanda suka fi yawa a duniya su ne kafir ai ai da yawa a cikin duniyar nan ai mutane ne masu kafircewa Allah ba su yadda ma da samuwar Allah shi shi kaɗai ba shi yasa Allah ce kalilan ma tazakkarun tazakkarun ko tazakkarun ko kalilan ma tashkurun ko kalilan ma tu'minun kadan ne masu imani saboda da yawan mutane a duniya ba su da imani inda za ka kwatanta masu sallah masu imani da Allah da waɗanda suke kafirai ne to za ka tarar cewa kafiran wanda ba su yarda da Allah ba ba su imani ba da Allah ba to su suke fi yawa so muna yi wa Allah godiya muna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya ya sanya mu cikin masu imani da da suke wa Allah wato bauta sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da bayani akan kudratil azima girman ikonsa da mulkinsa da ya rinjaye kowa dangane da yin halitta da kuma samun musu duk abin suke bukata a duniya da kuma halittar ita kanta duniyar ko ƙasa ɗin daga mutane ga su a a duniya amma sun sha bamban a harshensu sun sha bamban a sifofinsu da kalarsu za ga wasu suna yaren kaza wasu suna yaren kaza a ga ɗan uwanka mutum ya zo ya yi awa biyu yana ta magana ka san me yake faɗa ba yana faruwa yanzu da ɗan china zai zuwa haukan kujerar nan ɗan china ya zuwa haukan kujerar ya fasara ƙur'anin nan sai dai mu haɗa sallah mu kuma hanya mai kyakkyawa ba ba wanda zai gane me yake faɗa haka ne ko ba ka bani sai ko ba ɗan china ba in ba su abawa ba zabar me in ya zo ya ɗauki ƙur'anin nan yana fassara shi da zabarmanci to sai dai kaga wannan ya ɗauke tabar masu ya yi gaba wannan ma ya ɗauke ya yi gaba amma magana yake yi amma kuma ba ma ji yanzu wannan magana da nake yi inda za ka ɗauko wani balarabe da bai taɓa zuwa ko ina ba larabcin ya iya in ka ajiye shi anan ka haɗa shi da aiki don ku bai san duk abin da ake faɗa ba ka duba hikima ta ubangiji amma shi mutum ne mu ma mutane ne wani za ka gan shi baki kirin kamar da kamfanin gawayi ya fito wani kuma za a gan shi jajawa in ka taba shi kamar jini zai daga amma duka mutane ne wani fari shan wani kuɗin sun gai sama da wani balarar sai ya duba hannunsa ya anya bai shafa mai baki ba kuwa <laughs> wanda za ka gan shi dogo zabgege akwai mutanen da suke dogaye ne sambala sambala wani ko yadda ka san wato magi saboda gajarta dan guntu da shi kuma shi ma ya shiga yana jin cewa shi mutum ne haka Allah yake lamar da duk mutane ne gaba daya wani siriri kamar za ka huje shi wani kuma kiba kamar za ka yanka ta zubar haka Allah yake mutane daban-daban daban-daban to shine a wannan ayar الله يتي من وهو الذي ذرأكم في الأرض نعم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون سيميكم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله يتي وهو الذي ذرأكم في الأرض Allah shine wato ya shuka ku a bayan ƙasa ya fitar da ku ya tsirar da ku wannan bayanin ne ne ni'amatin ukhra min ni'amillahi tabaraka ta'ala allati la tuhsa bayani ne akan ni'amar Allah wata ta daban daga cikin ni'imominsa waɗanda ba za su iya wato ididdiguwa ba shi ya fitar da ku a bayan ƙasa ya tsirar da ku a bayan ƙasa kuka yi ta bullowa kuma yadda ake shuka shuka put put kuna ta fitowa ƙarshen ku kuma gaba ɗaya zuwa gare shi za a tashi kuran tashi alƙiyama sun ma ya qiyamati yajma'u al na minhum wal akhirina bi miqati yawmin malo ubangiji zai haɗa na farkon ku waɗanda suka fara zuwa duniya suka rayu da kuma na ƙarshen ku waɗanda su ne na ƙarshen naɗe duniya da rufe duniya da su aka hura ƙaho na tashin duniya Allah zai haɗa kowa ne ne ƙati yau mai malum zuwa ga ran tashin alƙiyama wallahi ba wanda za a bari fala yutraku minhum saghiran wala kabiran wala zakaran wala unsa wala jalilan wala haqiran illa ada Allah kama bada ba wanda Allah zai bari ba za a bar yaro ba ba za a bar babba ba ba za a bar namiji ba ba za a bar mace ba ba za a bar wanda yake mai matsayi ba ba za a bar kaskantacce ba kowa sai Allah ya dawo da shi bayan ya mutu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa aka halice ku kuma cikin ta za a mayar da ku kuma za a daɗa fitar da ku ranar tashi alƙiyama za ku tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala babu wani wanda za a bari كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وبنجي تبارك وتعالى shi ya halitta mu kuma shi zai kashe mu shi zai raya mu shi zai ba mu shi zai hana mu shi zai tayar da mu idan wani yana jin cewa ya zo wannan duniya ne zai tabbata ba zai tashi ba ma'ana ba za a tashe shi ba zai mutu ba sai gyara zamansa kowa ya yadda cewa zai mutu shi yasa Allah ya ce a cikin aya ta ƙarshe wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu Allah shine mai rayawa shine mai kashewa biduni an yusharikahu fihi zalika musharik ba wanda yake tarayya da Allah ba wanda yake kaya Allah raya mutane ko ta ya Allah kashe mutane in ya zo kisa ba sai ya nemi taimakon wani ba kawai sai dai ka ga mutum ya mutu babu abu mai tashin hankali da ban tsoro da firgici irin mutuwa ta fi komai sauƙi mutane ne ba su gane ba nan da nan ne yanzu yanzu mutum yana dariya yana walwala yana ana hira da shi ana kaza in dai ajalin ya riga ya zo to zance ya riga ya kare za ka gaya mutu ka neme shi ka rasa ka yi kuka ka zubar da hawaye ɗan uwanka ya mutu ko ubanka ya mutu kana kallonsa ka girgiza shi ka yi abin da za ka yi masa ya zama gawa aka za a ɗauke shi bai isa yi motsi ba bai isa yi magana ba wanda bai isa taɓa shi bai zo ya taɓa shi wanda bai isa yi masa tsirara ba ya zo ya kwaɓe shi in ka mutu baka san wa zai kwaɓe maka wando ba an wallaki watakila ba mamarka ba ne ba matakka ba ne ba yayanka ba ne wani ne can da watakila ma bai isa ya miƙo maka hannu ma ku gaisa ba shi za a bar shi ya zo ya kwaɓe maka riga kana ji kana gani wani ma in an zo cire masa rigar in ta ƙi ciruwa reza ake sa a cikin ta rigar da yawa mu sha ganin mamatan da an yi an yi a cire masa riga sun kambare sun ainihin bushe sun kame da aka rigar ba zai yi a zarita ta ba ya za a yi sai a kama wuyar rigar a farki a cefar da ita a watsa maka ruwa wanda bai kai ya kawo shi zai maka ɗarki. inda bayan gida a jikinka shi zai wanke maka ya sa hannu a al'auranka ya maka wanki ya maka ɗarki kamar yadda ake maka ɗarki kana jariri haka in mace ce haka in namiji ne haka in babba ne wannan kuma kowa ne ko sarki ko babban mutum ɗan siyasa ko malami ko mai kuɗi ko attajiri in dai ya riga ya mutu to Allah ya san waye zai zo kwabe shi wanda yake talaka ne bai da komai shi zai je toni rami ya sari itace shimfiɗa ka ya zo ya tsora maka wannan itacen shi zai kama kai gyara maka kafaɗa ka in baka daidai ba a kwantar da kanka a ƙasa ka kalli gabar ƙasa tana maka bango ko wurin juyi ba za a bar maka ba yuhyi wa ke nan Allah shi yake kashewa shi yake rayawa ba ruwan Allah da babba wai don saboda babba ne tausaya masa ba ruwan Allah wannan yaro ne karami wai a ce bari a kyale shi kar ya mutu yara nawa suke mutuwa manya nawa suke mutuwa ba ruwan Allah da saurayi ne matashi yanzu yake kaza yanzu yake kaza ba ruwan Allah da wannan da kowa ya shirya Allah shi zai kashe shi shi zai raya shi shi ubangiji shi yake da juyawar dare da rana istilafun laili wan nahar wa ta'aqubuhuma saqawar dare da rana da kuma bibiyar juna da suke yi da yadda yake ƙara wani ya rage wani wani lokacin rana tafi dare tsawo wani lokacin dare ya fi rana tsawo ba wani baturin da yake ƙara yawan dare ko ya rage yawan rana ko ya ƙara rana ya rage dare babu wani wanda ya san science ko ya san wani lissafi ko wani technology a duniya da ya isa ya hana rana fitowa lokacin da za ta fito ko ya hana ta faduwa lokacin da ta yi niyyar fadawa Allah shi kaɗai yake wannan kuma da mai imani da mara imani duk kowa yana gani Allah ya ce afala ta gilu na yanzu ba ku da hankali ba za ku hankalta ba ku tudiri kuna ku riski ma fi hada kullihi min dala'il wadiha cikin abin da ke wannan duka na dalilai waɗanda sun fito fili dalla dalla ala wahdaniyatin Allah ta'ala wa qudratihi dake nuna kadai shakan Allah da karfin mulkin sa da isansa duk na yi ta faɗa ina ta bayani ina cewa Allah shi kaɗai yake shi kaɗai yake amma har yanzu ba wanda ya ce akwai mai taya Allah akwai wanda ya taɓa taya Allah wajen yin ɗan adam akwai wanda ya taimaki Allah wajen kulawa da yaro jariri da ke cikin cikin mahaifiyarsa akwai wanda ya taɓa kulawa da Allah ko ya taimaki Allah wajen kulawa da duniya aka ce bari a taimake shi a riƙe masa amerika shi ya rike ingila ya rike kaza akwai wanda ya ce miki allah wajen rike najeriya wajen tallafa mata da agaza mata akwai wanda ya kawo allah taimakon ruwan sama ya ce ya yi kaɗan bari ya ƙara da nasa idan masifa ta samu mutane akwai wanda ya ce miki allah wajen yaye musu masifa yanzu wannan bai sai ya sa ku gane Allah shi shi ba bane ku bauta masa shi shi kadai ku nemi taimakon shi shi kadai ku nemi agajin shi shi kadai amma kaɗan ne daga cikin kuke gode wa Allah sai dai ku butulce masa inda ka duba kai yanzu yadda kake bukatun ka kai kai kadai kowane ɗaya daga cikinmu yanzu ya duba abin da ya mallaka da abin da ya tara da abin da yake so ya yi kana da kaza kana da kaza ka mallaki kaza kana son kaza kai ne kaza kai ne kaza kai kai kadai abokinka shi ma haka wancan shi ma haka kuma dukkan mu gaba daya arzikin mu gaba daya hannun Allah tabaraka ta'ala yake kuma kowa idan ya tashi Allah yake nema ya bashi wani ma tarawa yake yana koyewa ma kar a gane yana da shi amma ya tara abin da hankali ne zai dauka ba akwai wanda bai san adadin gidajen da ya mallaka ba akwai wanda bai san adadin filaye da ya mallaka ba akwai wanda wallahi wani motocinsa sai dai a ɗauko masa kawai ya hau masu tsada na fitar hankali wallahi akwai wanda ya manta da su mota ce ta miliyoyi barkatai ya manta da ita sai dai direba ya ce bar a wanke wannan a ɗauko ta ya shiga kwanan nan wani bawa Allah yake gaya ya ce ai malam sama da shekara ashirin yau ban taɓa maimaita riga ba shekara ashirin ya ce duk rana in ya saka riga ya gama sati sau ɗaya ke zagawa da haka idan ya zo a shekara yana irga adadin kwanakin shekara da shi ya musu ɗinki iya adadin kwanaki ba dare ba rana ba tafiya ba wani abu kyau nawa ne kwanakin gaba ɗaya a shekara a riyu da sittin to sai ya je ya sa ɗinka masa kaya kala ɗari biyar me a ciki kullum da ya ce baya wanki shi bai da mai wanki da guga kai ne talaka kake ta rikici da mai wanki da guga in ka ji ana faɗa da mai wanki da guga ai talauci ne ai sai babu kayan da za a sani da yawa irin waɗannan mutanen suna nan ba za ku gane su ba kuma ka tsaya ka sa ido ka duba ka gani ko hula ko riga ko takalmi wallahi su ba sa maimaita duka wannan arziki ne Allah yake ba wani mutum ɗaya a cikin mutane barkaci wasu na da abin da sun fi wannan ɗan linki ba linki kaka Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hana a yayin da wani kuma sai shekara biyu uku da riga ɗaya Allah sai shi tabaraka wa ta'ala shekara biyu uku zai je wancan idin da ita je wannan idin ma da ita wata ma da ita ya yi ta safe yana wanke ta ya ta goge ta kullum tana ƙara kyau ba zai canja ta ba don da halin canji mun gode wa Allah wannan Allah tabaraka ta'ala ya hakaito mana bayan bayani ne akan waɗannan mushrikai sai kuma yazo ya ce abin mamaki ni'imomin da Allah ya musu maimakon su yi sakriya da mai kyau amma sai suka saka wa Allah da musanta Allah da musanta kiyama da musanta hisabi sai Allah ya umarci manzo Allah ya ce kame da musu martani ne Allah ya ce بل قالوا مثل ما قال الأولون الله يتشي بريدي يا محمد sun faɗi irin abin da mutanen farkon su suka faɗa ne wannan lil idrabil intiqali ake cewa ma'tufun ne ala mudmarin yaktadhihi al maqam ai laqad suqna lahum alwanan min niam mun koro musu launi launi na ni'imomi وسقنا لهم ما يدل على قدرتنا muka koro musu abin da zai nuna musu ikonmu da mulkinmu da sarautarmu da isanmu wa ma'a zalika falam yu'minu amma duk da haka ba su yi imani ba bal da dai qalu mithla ma qala awwaluna sun faɗi irin abin da na farkon suka faɗa manhum ala shakilati kenan min al-kufri min al-aqwam al-awwali wanda sun yi kama da su a bisa tsarin kafirci cikin mutanen farko sun faɗi maganganu marasa daɗi menene abin da suka faɗa قالوا a متنا وكنا ترابا kun ga wannan ni'imomi da ubangiji ya yi musu amma wallahi sai suka suka ce wai mu yanzu idan mun mutu mamaki suke suna inkari yanzu mu da za a ce in mutu a ila mitina ko kunna turaban muka zama turqaya wa izaman da kasusuwa a inna lamab'usuna yanzu mu za a dada tashin mu su saboda wautarsu da jahilcinsu suna ganin da zai taɓa yiwa ba sun fi ƙarfin Allah wai bayan sun mutu sun zama turbaya an binne su an yi wa adun ilal hayati ba da an ya mutu wa ya siru turaba wai ba zai yi Allah bai isa ba Allah ya dawo da su yaya sun zama turbaya bayan sun mutu kuma wai Allah ya dawo da su sun zama kasusuwa izaman nakhira wai suna faɗin wannan ne a bisa isgilanci wa annabi a idza mitna wa kunna turaban a inna lamabghusuna za'ama alladhina kafaru allan yub'asu kafirai sun rai cewa su ba za a taɓa tashin su ba su ba su yadda da kiyama ba daidai suke da faɗin a idza mitna wa kunna turaban suka ce zalika raja'un bai yanzu mu zan mutu mun zama turbaya kuma a ce za a dawo da mu ai wannan wani dawowa ne mai nisa da zai taɓa yiwa ba Allah bai isa ba Ya yaquluna a inna lamarduduna fil hasira a idan kunna izaman nakhira qalu tilka idan karratun hasira. duk wannan musantawa ne tuntunin sun karyata Allah sun ce ba su yadda ba yanzu kun ga irin waɗannan abuwa gashi ƙur'ani yana ta yi mana bayani dangane da ɗabi'ar waɗannan mutane a wajen ƙin Allah da ƙaryata Allah da ƙaryata kiyama to ku daina kai tunanin ku nisa a yanzu ɗin nan malam a yanzu a wannan zamanin a wannan lokacin da kuke rayuwa akwai mutane masu irin wannan tunanin ba mamaki kaso ku ɗaya ba mamaki a ofishin ku ba mamaki kuna mu'amala shi a Facebook ko a WhatsApp ko a Twitter ko a nan wallahi malam ta kai ga yanzu mutane fitowa suke karara su tsare ta Allah a fili na su ba Allah to ai wani shi yana ganin akwai Allah amma bai yadda ma a tashi kiyaman ba to wance shi Allah ma babu ballanta na yi magana kiyaman ba Allah ne magana kiyama ba to shi bai ma yadda akwai Allah ba yan atheist atheism suna nan suna ta haɓaka a jami'o'i suna ta haɓaka a cikin 'yan mu waɗanda ba sa karanta addini su waye gari mutum ya zo da lissafi na science kawai sai ta maka turanci kawai sai kore maka Allah kaga wannan taɓewa ne wani yaro ya zo muna tattauna da shi mai irin wannan tunani wata rana ya faɗa na faɗa daga ƙarshe daga cin magan da yake ba su ce ta malam amma ya science ba haka yake wani ce yake kai banza ne ana magana maganar Allah kana maganar science wai ai a science ba haka bane ai Allah ya ce kaza a Qur'ani amma kuma a science abana wato su suna gwada suna gwara maganar Allah da science a ɗan bokon bokon ka duka duka baka wuce shekara 25 27 ba a bokon ma mai kai tukunna Yan da bai wuce shekara ashirin ko shekararsa arba'in yana boko me yayi a je ka ga yan boko wanda suka yi bokon na mutuwa har sun yi furfura a ciki jarida ita ce ƙura'anin su da manya-manyan littattafai suke karanta na boko da tunani da bincike wannan tunani na kore samuwar Allah da kore tashin alkiyama wallahi ina gaya muku yana yawo a cikin yayanku sai da ku da gaske shi kullum abin da muke faɗa duk uba da ya haifa ɗa ya matso da shi kusa da shi kuma ya haɗa shi da malaman sunna ya rinka bin majalisi na sunna yana jin ilimi ana masa bayani dalla-dalla a warware masa zare a bambanta masa zare da abawa tun yana yaro a rinka gaya masa samuwar Allah Ƙur'ani ana fassara masa ana bayani akan tauhidi da aqida ana gwara masa kwakwalwarsa abin da ya zo cikin Ƙur'ani. kawai a kyale yaro ce ta boko boko boko ta boko har ya waye gari yana yaki da Allah ba suna nan suna faruwa suna yaduwa kuma ba sa koyi ra'ayinsu yanzu daga cikinsu akwai waɗanda sun fito ƙarara Allah ma suke zagi a fili za su kira Allah da kuka yi imani shi su kutun ba masa ashir su zage shi su sifanta shi da duk abin da baka so in ka ji wata magana wallahi ba za ta iya ba kuma iyayensu musulmi ne kuma a kasar musulmi suke kuma suna rayuwa a cikin musulmi wani ya taba cewa ya ce wallahi shi dai yau fa kusan shekara uku gaskiya ya gamsu akwai Allah ba ya fara irin wannan tunanin ya ce yana so a ba shi dalilin da zai nuna wai akwai ma wani Allah da ake magana balantana ma a ce wani za a tada kiyama ko a ce waye ko a ce waye ba so illar boko ba addini kenan kuma galiban masu wani abun boko suke ke musu zurfi suke wani abu Ya mu kullum a da'awar mu abin da muke cewa a hada guda biyu a yi addinin a yi boko kun bokon da ya je shiga boko baya karanta addini ina jiya masa tsoron ƙarshen rayuwarsa wallahi za ka ga wani abu na addini in ba sa'a aka yi ba bai damu da shi ba kuma a waye gari yana ya ƙasa amma ɗan bokon da yake ya yi boko kuma yana da kwalliya da ayoyin ƙwar'ani da hadisai yana da wayewa yana sauraron malaman musulunci ya yadda akwai Allah ya yadda akwai addini ya yadda akwai shari'a to shine ga bokon ya zama masa alheri amfani amma me amfanin mutum ya zo ya waye gari yana musharaka da waɗannan kafiran da suke musanta Allah a inna na fil hafira a idza kunna izaman nakhira wai qalu tilka idan karratun khasira a idza mitna wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya yace kai zalika raj'un ba'id duka wannan cewa suke basu yarda da kiyama ba akwai fa wanda a ya taɓa cewa fa wai ana magana kiyama kiyama nan wai waye ya je ya gani ne ga wannan wato diga ne wannan gaba ɗaya bai ma san me yake ba bai da hankali wai waye ya je ya gani ya dawo da za a ce akwai kiyama sai aka ce to ka bari mana kai ɗin, in ka mutu sai ka je ka gano mana ka dawo yanzu in jahilci mutum ya kai zai iya buɗe baki ya ce wai waye je ya gano ya dawo to wannan ya zaka yi da shi akwai ta aya da zaka bashi amma mun sha faɗa akwai abubuwa a gangan jikinka da zai nuna maka dole ka yadda akwai Allah tunda duk ka dai ba kai ka shuka kanka ka tsoron da kanka ba ko kai ka toni ramin shukar ka ka shuka kanka ka tsoron da kanka ka girman da kanka ka girbe kanka kowa da ya gan kansa a duniya kawai ganin sa yayi haka ka ganka gashi yanzu kana girma an ce kana girma amma baka isa ka faɗi yaya kake girman ba babu ranar da za ka sa tape a jikinka ka auna tun kana yaro jariri ka ce a gashi nan kana gani yana ƙara tsawo da aski kana zuwa ka je kai aski yau za a maka aski amma nan da wata ɗaya sati biyu sati uku kanka ya fito da gashi babu ranar da ka taɓa jin gashi gashi yana fitowa daga kanka ji motsinsa kuma da za ka saka kyamara ka ɗora a kan ka salita ka ka duba maka yaushe gashi ne yake tsorowa ba za ka gani ba yanzu wani bai sai ka yadda cewa akwai wanda yake sarrafa ka ba kana ji kana gani gashi zai tsoro maka gemu amma baka ji ranar da ya tsoro ba kawai sai nika ya tsoro maka ya ta tsawo ya ta tsawo kuma ya ta aske gashin nan kana zubarwa yanzu ni ne ku tun da Allah ya yi mu muka fara tsara da gashi tun muna jarirai ake mana aski ni dai ban san sau nawa aska ta hau kaina ba amma kuma da za a fasa kanka, ba za ka je ka ga gashi a kwance ba akwai wanda aka taɓa yanka kansa aka ga wannan gashin da yake tsurowa to da wani sinadari ne gashin yake fitowa da wani sinadari da ruwa ne da jini da ƙashi da menene yaya aka yi mace tana da nono a kirjinta ba a taba zuwa aka yi mata tiyata ko aka kashe ta ko aka yi haɗari, kirjinta ya fashe aka je aka ga wani rizabuwa na nono ba maman da take bayarwa daga ina yake zuwa <laughs> Allah ƙara muku imani yaran aka sun gane bayanin kenan <laughs> wallahi tallahi malam ba ka da bukatar aya ko wani akwai mahaukaci mara hankali mara tunani shine zai zo ya zauna wai ya ce wai ba Allah wai wai bai yadda Allah yana raya wa balla tana ya kashe wannan wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu su yadda ba wala huktilafu al-layli wan nahari Allah shi ke kawo dare da ranar saba ba su sai ba yanzu akwai wani bature ko wani mai ilimin science a duniya da ya isa ya hana rana ta fito ko kuma wani ya isa saboda wani technology ɗinsa da iliminsa ya ce yau ba zai bari dare ya yi ba ko kuma wani ya isa ya ce yanzu daren nan da muke ciki gari ya wani juyin da ya hali ya wani lissafi ya wani boko ya dawo mana da rana yanzu mu za mu gan muna karfe ta biyu akwai shi da musulmin da kafiran duka su musayyaruna sai yadda Allah ya su a bayan kasa wannan kadai ya isa ya nuna maka akwai samuwar Allah duba bishiya na sha gaya muku mutum ya zo ya dasa bishiya a ƙofar gidansa shi ya dasa ta yar karama yana ba ta ruwa yana sa mata taki amma wallahi in ta ɗebo ni shekaru in an zo za a sare reshin ta sai a ce alhaji matsa gafara alhaji kare faɗo a kanka dan wallahi in ya bari wannan reshin ya faɗo a kansa sai dai a kai shi makabarta amma kar ka manta shi ya dasa wannan ɗan bishiyar ko bai ita ya ce ma ga ranar da ya ga itacen yana girma ba in wani ya isa a cikin ku ya ɗauko tip na awo ya ɗaura a jikin bishiyar da ya shuka da jira ya ga girmanta ya nemi tabin ya gani ina zai same shi ga masara kana shukawa kullum kai kake zuwa ka shuka masararka kana jira ta tsoro kullum kana mata huda kana zuma mata taki a cikin ta kake yi ne kana zuwa gewaya amma abun mamaki tun tana karama kana mata noma har za a zo wata range waya, a neme ta a rasa a cikin masarar nan abun mamaki wannan kadai ya isa nuna mana akwai Allah shi shi kadai kuma shi ke sarrafa komai na haka ku yadda Allah wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu ke rayawa ke ainihin wato kashewa kuma shike da ƙarfin mulkin sassaɓawan dare da rana wato zuwan dare da rana inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard masu imani suna tunani akan halittar sammai da ƙasai rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci sama da ƙasa dan wani da wasa ba subhanaka faqina azaban nar sarki tabbata gare ka ka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji mai kira yana kira a imani ya Allah mun yi imani ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة من يدد ذاتي القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله باكا سابع القولي wannan shine imanin mutanen kwarai wanda suka yarda da samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka Allah shine yake rayawa yuhyi ar-ramama wa yumitul umama kenan tabaraka wa ta'ala Allah shi ke rayar da kashi da ya riddige kashin da ya riƙe kashin da ya zama turbaya kuma shi ke kashe dukkan al'umma ranar nan muna gina wani masallaci a wani gari ana cikin tonon foundation kawai sai aka tono wani mutum shekaru gurin ba makabarta wani kawai ana tono sai aka tono wani mutum da aka zo tono sai aka zo irin na daɗin da aka fasa tukunyar sai aka tarar da yadda ike a kwance ɗin na haka yake da ya zo a bankare suka sashi ina jin ya bushe ne ba iya miƙar da shi ba haka a na'i haka aka kwantar da shi ga ƙoƙon kansa da wasu manya-manyan ƙasusuwan su sauran ƙananan ƙasusuwan duk sun ga gaba ke ya za a yi malamin ce ku nemi buhu ku kwashe shi gaba ɗaya da tukunyar sai a je a kai shi makabartan musulmi a je a binne shi waye wannan wasu can masu shekaru da yawa a garin shekaru irin tamanin saba'in suka ce ai an taɓa yi a shekarun bayan can a wannan wurin wani mahaukaci ya taɓa zama a nan shi a nan yake rayuwa gaba ɗaya za ka duk wanda ya zo wucewa yake ba shi abinci in ba ba shi ba Allah ya ba shi za ka a nan ya faɗi ya mutu a nan aka bulle shi ba a masa wanka ba ba a masa komai ba mawakaci to shi ne wannan mutum to abin tausayin shi ne duk shekarun da mutumin nan ya yi wallahi sai an tashi shi inda za a zo a wayi gari wannan ƙasusuwan babu su sun zama ƙasa sun zama turɓaya gaba ɗaya to sai Allah ya tashi shi ba wanda Allah ba zai tsayar da shi ba dadewarka a kabari rididdigewarka baya hana Allah ya tashe ka tunanin cewa na mutu na zama turbaya na zama kashi a idan mitna wa tura turaban wa izaman wannan tunani ne na arna tunani ne na kafirai kuma har yanzu ina da jan hankalin yan uwa daga cikin mu akwai mutanen da cikin mu'amalar su za su nuna maka ba su yarda kiyama ba dan mutum zai iya da kan kirji ya ce ba dai ka ce a kiyama ba eh mu haɗa a kiyama da yawa akwai masu faɗa eh mu haɗa ba na kai ne ka yadda akwai kiyama eh ya yadda a haɗin wani ma cewa ya bashi ya biya a kiyama kuɗi yake nema ya ce a bashi in an je kiyama shi ya biya wa zai ba mu ya karba a lahira yana iskilanci za ka gane kuranka ranar da aka kai ka kabari aka binne ka ka fara cin uban duka a hannun mala'ika dukan da za ka sha a kabari a ranar za ka gane cewa akwai kiyama kuma rayuwar kabari gaskiya ne ba ƙarya bane kuma sai Allah ya tambaye mu haka Allah shi ke rayawa shi ke kashewa yuhyi zamama azimama wa yi mitul umama walahu laili wannan har Shi ne yake da ikon wani dare da rana Tun da muka tashi muke rayuwa a ta dare ana rana a ta dare ana rana wani bature ne yake kawo dare da rana wani dan adam ne yake kawo dare da rana Allah ai an amrihi taskhiril layli wan nahar da umarninsa ne ya kore muku dare waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha ya ba ku dare ku kwanta ku huta qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum ya'tikum bi dhiya قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون idan Allah ya ga dama ya muku dare zalla gaba da duniya ai ta dare akwai wani Allah ya isa ya kawo muku haske idan Allah ya ga dama ya yi fushi ya ce rana za a yi ta yi kullum kullum kullum ai ta zabga rana ba dare man ilahun zairullah ya kun bilailin na fi waye kuke shi ba Allah ba zai zo muku da dare da za ku samu sukuni ku kwanta ku huta a ciki ashe horewar Allah ne yake ba ku dare don ku huta horewarsa ne yake ba ku rana don ku je ku nemi abincin ku? kullum min huma yadda al-akhar يطلبه حثيثا كنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري تبارك الله وسلم الخالقين dare yana bin rana rana tana bin dare da gaggawa idan dare ya zo rana tana ta biyo shi sauri ka tafi idan rana ya zo dare yana ta bin sa da sauri ka tafi ya zo ta'aqub wannan na bin wannan wannan na bin wannan waye yake muku wannan in ba Allah ba Allah ne yake muku ku yadda akwai Allah ku yi imani da shi inda ya ta'aka bani la yaftura ni ba a taɓa samun misin aka samu jinkiri wai rana ta gama aikin ta dare ƙi zuwa ba ba taɓa samu ba amma aikin ɗan adam ana samun matsala, jirgi a ta jiran sai ki zuwa ina ce wallahi hazo ne ya tsare shi ya wani kewaye can haka ya biya ta yan jamaina amma zuwan dare da rana babu wani abin da yake tsare Allah ya hana shi kawo dare a lokacin da yake so dare ya zo ba kuma ba a taba samun lokacin fitowa rana ta yi, a ce wai kama kara ta ki fitowa an samu wani matsala a aikin ba a'a la ni bi zamanin da kai ma kamar yadda Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal laylu sadiqu nahar wa kullun fi falaki fi falakin yasbahun Allah ya ce afala taqilun an afalaysa lakum uqulun tadullukum ala al-aziz al-alim yanzu ba ku da hankali ba ku da hankulan da zai nuna muku samuwar Allah mabuwayi mai ilimi tabaraka wa ta'ala alladhi qad qahara kull shay'in wa azza kull shay'in wa khada'a lahu kull shay ubangijin da ya rinjaye kowa ya fi karfin kowa kuma komi ya kankan kai zuwa gare shi wannan bai ishe ku yi tunani ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato a ya maida musu martani ya ce abinda kuke faɗa da mu wasu riga sun faɗa bal qalu mithla ma qala al-awwaluna qalu idza mitna wa kunna turaban wa idza mana inna lamabghutun abinda suke faɗa kenan basu su yadda Allah zai tashe su ba to wannan daman ai ba wani abu ne ba ko ba دام سنتي لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين نعم وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين سنتي وعن نبيه ke wannan abin da kake faɗa dama an yi mana wannan alƙawari mu da iyayenmu da suka gabace mu in kafin ma iyayenmu su zo an ta gaya mana ana mana ana mana magana kiyama kiyama kiyama an ta faɗa ba wani abu ne wannan face kawai wato tatsuniyoyin mutane farko ne tsuniya ne kawai wai yau malam qur'ani ne aka waye gari ana cewa tatsuniya ce qur'ani tatsuniyar mutanen farko haka aka gaya annabawan Allah asafirul awwalina abinda suke nufi magana fa a dawo da su bayan sun mutu tatsuniya ce kafirai mushirkai malam ba su yadda da tashin alkiyama ba sam su suna ganin in sun mutu sun mutu kawai kuma yadda wani kafiri yake gaya wani kai ka yi kokari ka bari ka mutu da wuri fa yana gaya wani wai kar ya bari ya mutu da wuri wai mutane suna kuskure suna bari suna ta mutuwa da wuri abubuwa rashin lafiya mutane ba sa kula da gangan jikinsu ko mutum ya je ya hau mota wanda ba ta da taya da je ta kashe shi wai kaka yadda ka bari ka mutu da wuri shi da yake kaga bai da hankali gani yake mutuwar a hannunka ne sai lokacin da dama so su suna ganin kawai annabawan nan zuwa suke suna tsuntsuntowa ta tsuniyoyi daga cikin littattafan mutanen farko wannan irin inkari da wannan karyatawa shine Allah yake bada labari أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم التي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم في سورة ياسين ده هكا نبيئة تكافرين نبيئة تمك يا الله وتو سنة ƙaryata samuwar ubangiji din a matakin farko sannan suna kuma ƙaryata cewa Allah zai tayar da su in hada illa asatirul awalina ai magana tashi a kiyama ma hada al-ba'th alladhi jami'an bihi illa asatirul awwalina wannan kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko akadibuhum allati saftaruha min indi anfusihim fi kutubi al-asatir jam'i ne na ustura kaman uhdusa da ujuba da ukzuba shine asatir asatir jami ne na ustura ana cewa ustura kamar da ake cewa ofdusa ko ana cewa ujuba ko okzoma wannan jahilci ne na kafirai suke faɗin wannan wa annabawan Allah shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah ya maida musu martani akan wannan abin da suke faɗa duk kamata a shiru a kyalin su ba ko ba ka bane ba amma Allah yake ya ba su hujjoji ga wasu hujjoji nan guda uku da zai nuna cewa Allah mai iko ne akan ya dawo da su bayan sun mutu din fara ma menene ta farko يا مسو أيها الرسول الكريم ولمن الأرض لمن هذه الأرض ملكا وتصرفا wai wannan kasar da kowa yake rayuwa a kanta kasar duniya da take shimfiɗa a bayan a duniya gaba ɗaya wai ta waye abin da ke cikinta a tambaye su wai na waye halittun da suke cikin sassai, al-makhluqat allati alaiha khalqan wa tadbira na waye in kuntum min ahli al-ilmi wal fahm idan kuna cikin ma'abuta ilimi da fahimta a gaya mana na waye akwai wani kafirin da yace ce na mai gidansa ne yanzu kayan duniya itatuwan duniya dabbobin duniya tsuntsayen duniya ruwan da ke duwar duniya ciyawar duniya halittun da suke bayan ƙasa a duniya gaba ɗaya wai nawaye wani kamfani ne wai yake yin su wai ku sarakunan mahaukata ne ba fa ganewa ka gaya musu ya manzan Allah limanil ardu wa man fiha nawaye ne ƙasa da abin da ke cikin ƙasa idan har ku kuna da hankali in kuna in kuna fahimta menene amsar da za su ce malam sannu a dole dole za su ce na Allah ne kowaye ka gaya musu me yasa ba ku yin tunani akwai wani kafiri akwai wani mushriki jama'a akwai wani mai fada da Allah akwai wanda zai wanda zai inkarin Allah yanzu irin wanda suke cewa ba Allah din to a tambaye su da itatuwa da dabbobi da namun daji da ruwa da halittun da ke cikin ruwa da iska da rana da wata da taurari da sama da ƙasa da abubuwan da suke cikin ƙasa da halittu da shuki shuke shuke da komai da komai wai nawaye ai ina ga akwai rainin hankali ma mutum zai ce maka ba Allah ya gama rena maka hankali ne ce ma ba Allah ba kuma ni ina gaba mahaukaci a duniya irin wanda bai da akwai Allah ba yanzu wadannan abubuwan gabaki na nawa ne su sarrafa su mallakansu alkhalku tamliku ko wal mulku, liman waye? akwai wani wani ke ba su umarni namun dajin da suke cikin duniya gaba ɗaya a dajin duniya akwai wani wanda yake halittar su akwai mai ciyar da su akwai wata gwamnati da ta ɗauki nauyin ciyar da namun dajin da suke cikin ƙasarta akwai wata gwamnati da take iya shayar da namun dajin da suke cikin dajin da gaba ɗaya akwai wata gwamnati da take iya ɗaukar nauyin shayarwa da ciyar da tsuntsayen da suke ƙasarta gaba ɗaya angulu kawai aka barta ta najeriya angulu da take najeriya za ka iya ciyar da ita kuma akwai wanda ya sai bayanin aina suke ci aina suke sha yanzu barin gaya muku wani abu wanda za ku iya ganewa kun san akwai belbela ko kun san akwai angulu ko kun san akwai shamuwa ko wani dubu su tsuntsaye ne amma akwai lokacin da za ka gaba ka gansu ba yanzu belbela tana da wahala samuwa a yanzu yanzu idan angulu take yana da wahalar samuwa yara yawanci ba su ina shamuwa shamuwa irin mai dogon wuyan nan wanda sai damana ta sauka za ga sun to yanzu abin tambaya waɗannan dabbobin duka suna ina ina suke damana tana sauka sai ga sun Allah yana saukar da ruwan sama sai ga sun to wai ga wata belbela ta kawo ziyara ko ta kawo kanta to watakila damana ta ku sani. abinda za ka yi tunani shi ne malam damana tana ɗaukewa sai ka nemi wannan tsuntsaye na angulu wannan shamuwa din nan sai ka nemi suka rasa wai ina suke tafiya sannan in suka tafi wa yake ciyar da su wa yake shayar da su sannan wa yake cewa su yi ƙaura ai ƙaura ne suke yi ko kuma kuna nufin duk wata shamuwa da ta zo aka yi damana da ita mutuwa take yi duk mutuwa take yi belbelin duk kun cinye su ne haka wata rana za ka ga gungu gungu na alallaka sun fi miliyar a sama ina za su tafi watakila caji za su tafi waye yake tafiyar da su ya ɗauko su daga wani guri ya kai su waye ba su tunanin su haɗa kai su tafi lokaci guda yanzu zuma za ka iya ganin tarin zuma miliyan goma kudan zuma miliyan goma a sama suna tafiya a jere sai dai ka ji ƙara ƙuhu sai gana a sunkuya a sunkuya a sunkuya ana sunkuya za su yi ƙaura za su tafi waye ɗauko su daga inda suke waye tura su inda za su je Allah mu ma nan da kake ganin mu nan dukkan mu nan wallahi tallahi da lalle ka tarar da mu bayan shekara ɗari ba zai iya yiwa wannan wurin yanda yake daga nan zuwa shekara ɗari wataƙila wurin yana nan ƙasar tana nan ban sani barin fannin wataƙila za a canja ta a gyara ta don ta daɗe ita ma amma za a zo a tarar da mutanen da ba su ba ne duk abu ba ne wataƙila yaran nan masu kabara su ne za su zo su riƙe wurin da ni da ku na gaba gaba nan duk mun tafi wani ya fara kada kansa yana gaskiya ne wato akwai tafiya kenan akwai damuwa to haka rayuwa ce abun misali shine da tafiya da zuwa, wa yake daukar nauyinsa Allah Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko cin arshe Allah ya mana afuwa wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته